sabon shiri ‘yar uwa kin san aikin sabon shiri kuwa sabon shiri wani ingantacce ne kuma sabon haɗin magani sirri ne na musamman da kamfanin babangida as naira likitan mata wato a tarihin haɗa magunguna na ban taɓa haɗa maganin da yake ayyukan da wannan magani yake yi ba mai suna sabon shiri kuma ɗan kaɗan haka ma'ana irin magani na sakawa wanda kuma bayan ya matsa mace ya game ta ya haɗe ta zai zamo tasiri zai zamo tsane zai zamo kuma kamar guzurin zamantakewar ta na duk wata mu'amalar da da namiji wannan da farko bari in fara da matan da suka ɗan yi rashin gaskiya waɗanda suka ɗan yi ɗan wanwe aka ɗan ara hannu haka aka ɗan sha shagali haka to wannan yana rufe asirin mace zai haɗe ta zai dawo da ita sabuwa fil a leda Wace ta hayayyafa ma ta ɗan fafface haka to in Allah ya so ya daga rufin asirinta wacce ta ya zama na mijinta koyaushe yana ta barazana ƙara aure saboda koyaushe ya ji ta kamar ta kuma yadda kika san <laughs> ka goma ka kasuwa to ga rufin asirinta sannan wacce baya jin daɗin ta baya jin test ga rufin asirinta Wace ya zamana idan yana mu'amala da ke uwa baya nuna jin daɗinsa baya irin gamsuwa ko kuma baya miki kyautuka ga rufin asirinki Wace yake da ruwa kamar ‘yar dambe ce ta yaye shi ga rufin asirinki sabon shiri yana da kyau abin da yake sa ake sa tsawon kwanaki kamin a yi aure a ce an sa wata kaza shekara kaza sati kaza duka domin a shirya ne sannan ne duk wani abu da za a yi na rayuwa za ka ji an ce a shirya ko sabuwar gwamnati aka kare tsohuwa aka ɗora sabuwa za ta fara shirye-shirye ne to komai na rayuwa idan ka yi shi da shiri za ka samu nasara sabon shiri tamkar shiri ne koyaushe namiji zai kasance da ke to in Allah ya soya da zai ji ke da wani sabon shirin fiye da wanda ya ji ke da shi a jiya to sabon shiri Eh, magani ne wanda yake mai da mace koyaushe wata kalar magani ne wanda yake caccanza mace magani ne wanda ba za namiji ba zai taɓa gane ma ainihin kewace ma irin kalar mace ba ce sabon shiri yana sa namiji ya riƙe ki gam sabon shiri yana sa namiji ya daina ma jin zai samu wace za ta kai ki sabon shiri yana sa namiji ya ji cewa duk wata mace da zai kasance da ita ba za ta kai shirin ki ba saboda kin fita sabon shiri ne na kama ka gayya ne na tabbatar in kin amfani da shi sai kin wa baban gida Esnela likitan mata addu'a kin samu sa albarka sabon shiri sai da muna zurfafa ilimi sosai na hada shi domin taimakawa yan uwa mata Allah ya samu dace a yi shiyarin a tura wasu darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin su ma su karu saboda sabon shiri magani ne na musamman wanda yake wanke zunuban mata sabon shiri hmm, ma'ana da na ce yana wanke zunubai irin waɗanda su ba su ma yi auren ba irin sun ɗanyi yan filiskwalmi da miskwal ne sun ɗanyi su antifilashin a waje to yin allah ya so ya da zai dawo da duk wani risibin da aka rasa wannan sabon shiri shiri ne na gaske na kwarai shiri ne wanda idan kina da rabon samu za ki iya daurewa ki siya wannan martaba ki ne muruba ki ne mutuncin ki ne girman ki ne sannan ne kuma ƙara tabbatarwa da abokin mu'amala cewa ke cikakkiyar mace ne. Allah ya samu dace.